kan mutu ba ka shirya ba duk zai mutu bai shirya ba Zai mutu bai shirya ba Kai kawai yawon ya mai gare tsaye cikin sa ya mutu kuma ya tsaya duk inda ka gani ba komai ba komai ina wala mala za ka ga komai a lokacin da ka riga ka mutu ki ka tsare tsakanin ka da duniya yaya za ka an gama. Ah, yanzu sai abin da ka yi muna na na na ba ta ka tashi ba wani wayo Allah wani na tuba wani a rangwanta min wani a yi haƙuri duk babu ba magana a yi haƙuri ba magana a rangwanta min ba magana kafa. ka riga ka shigo hannu ba haka nan abin zai zai faɗa mutum a tamanna ga shi inda Allah bai san ka da yanzu na nan na da wannan ce Allah ina ba Allah ina ma ka dawo da ni duniya Allah da za a kai ni duniya wallahi ba irin na ce zan yi ba to kamu a cikin yau dai ka an wannan maganan kamar hisabi kake amma wannan karatu ake yi za ka yi maka gobe za ka yi maka yaushe amma dai ka gane wannan da kyau ka ɗauke shi aikace hatta a malafi fihi saliha aikata aiki na gari yanzu ai kaga wanda ya mutu mana yanzu a kusa ma wani ya mutu a tsakanin mun manta alhaji bature kaga mutuwan yanzu yanzu alhaji bature yana na yana fasa ina ma da za a madani duniya ina ma da za a madani duniya ina ma ba a bani dama in isar da saƙo wani kai da a ce za a ba shi dama ya leƙo ya ce mana ba mu shawara ko da ba zai ce mana komai ba a ce ya leƙo ya ba mu shawara da mun ji abin da zai faɗa ba, su yanzu ba fa iya komai duk abin da ya ba bulada ba magana ba shi da ba magana ba shi a ya tsaya amma mu ko yanzu muna da dama kuma sannan ba mu samu da daman ba mun tashi da borace borace mun tashi da niyya-niyye. yanzu eh ba mun da maka nufa karshen ta da illa man rahimahum wa an ama alayya wannan wani gashi Allah ka bani shi kyauta mutum da gashi ransa suke wannan ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا حتى أعمل فيه صالحا نادم ويكو فاسبي ka ganan, mutum kaman garan zaune duk sake-saken nan tana ji sannan ka koma ka kalli rai a hasu biyanar a raina ki ɗauka an na ki kada ta wafi mutu sun maru biki sannan aka dawo da ke me za ki yau a ce mutum ya leƙo lahiran can ya ga abin da ya gani a dawo da shi duniya wai da ya za ka yi to ai kaga yi shi yanzu kafin ki zai shiga nuna fa ki fa iyyaki an tabayyi an tabayyi hazalihu a kashe jinki kashe jinki da ki bata wannan wani jama'a mutum zai iya irin wannan hisabi a wuninsa ya tafi ya samu wani ya zauna su hira da abokinsa ba ku ji ba zai yi ka zauna da ranka kai wannan tattaunawan wani abokin cewa na salamu alaikum kwana biyu ba mu tattauna ba na zo mu tattauna shi da Allah kauce kai hakuri da Allah wallahi na samu matsala yawa cikin zuciya eh, ai matsala ka samu babban matsala me kake bukata in taimake ka kuɗi ka sace maganan ba ta kuɗi ke ba wannan abun ba za ka iya shi ba ne kawai ya fi ƙarfin ka bayyuwa wani mutum ka waye gari ka da a gida ce yau ma waya ce gani nan zuwa zan zo mu tattauna yau tun da kaga yau a asabar babu aiki zan zo yanke bala ka kafa wallahi na wannan sati na ɓaro wasu ayyuka ka yi haƙuri zan baka wata ranar in ka tashi ba shi lokaci ka ba shi wani matsatsan lokaci ta inda ina zuwa da lokacin da shi sun kare gaba daya in ya zama lama halatta za ka yi lissafi ka yi lissafi ka ba shi wani lokacin da tare za ku kare saboda haka nan za ka ce wa ranki shegin ki an to bayyi iha da yau wa alami annal yawma wal laila wani nan da dare arba'u wa ishiru na sa'a a ɗauko wa a nuna mata gashi kaga sharuɗan da za kaga an fara jin da sharuɗan ke sani dare da wani nan awa ashirin da hudu ne wa'annan abda bawa yan shuru lahu bi kulli yawmin arba'un wa ashirin na kizana bawa za a buɗe masa akwati ishirin da hudu. za a buɗe masa taska na ayyuka sakwakwati ishirin da hudu masfufa a jere ɗaya bayan ɗaya kawai na suke zuwa ɗaya biyu har ashirin da uku haka wa'ina akwatuna sa su dinga zuwa fa yuftau min minha zana. a buɗe masa akwati guda fa mamlu a tannoran. akwatin na an cika shi da haske ayyukan masu kyau min hasanatihi allati amilaha fi tilka sa'a awan da mutum ya raya ta kenan wa ya hasulu lahu min as-sururi murna sama da ake da zai bude akwati ya ba ruwan shi da maganan canji ba ruwan shi da kaza sai dai jana hayaniya amma sabbin sabbinsa da ya buɗa kawai ya ga dala ya mayar ya rufe ita yayi wacce ra'ayi akwatin bai kowane akwati na awa na awa amuna a kowace awa akwati guda ne idan mutum ya cika shi da alheri haka zai da hakki wannan an ɗauko misalin akwatin da mutum ya cika shi da alheri shi ne ke ce maka haske don haka nan ka ga yanzu haske mutane wannan ka buɗe akwati ko da yake baka san dala ba gaskiya baka san ta ba wanda ya san dala ya san ta ka san ta wai ba ka san ta ba ka san ta amma baka san daɗin ta ba ko rashin daɗin ta nan dan gaba za ka san komai daɗin ka kai da ka san kuɗi kuma suna da amfani tabbas amma ba ka san irin riba ba yanzu a wannan gaba to kullum misali ne kan yi misali da abin da mutum ya sani to amma wannan haske ne da za a buɗe guda ɗaya wanda mu ya cika shi da alheri ma'ana awar tun farkon awar haɗa ƙare aikin alheri suke to akwatin ka wannan an kulle shi cike da haske kuma da mutum ya san irin wannan ai da ba yadda an sa wani akwati duhu ba hmm? duk inda aka neme ka ka shiga wata kwana ba za ka yadda ba sai abin da za ka samu lada za ka yi amma wani lokacin mutum kan shagala ya aikata zunubi a awar ana ta zai zo malo wusi ala alin nari wannan haske na shi da za a fashi ba raba shi a yan wuta da ta anil su bi alamin nari hasken da ya roƙar da su ba za su ji zafin ka ba mutum kan ruɗe ba zai ji zafin abu ba rai sai in ka sake in ka ruɗe ba ta jin zafi ba gani ai matan eh, zamanin annabi yusuf suka fara yanke kansu ba sa jin zafin kamar yadda yanzu misali rikici ya sami ka sai a fasa ma kai ka san fasa ma ba ana rike ka kai sai ka je ka ƙara sai bayan an raba dukkan komai ka jira da biyar shi ka kan kare ba ka san ka kare ba to wannan haske da za a raba shi wa yan wuta gaba ɗaya su da sai sun dinna jin sa sun wuta daga wannan akwatin alheri kenan da haka sai ne ka saba kalmar sa mutum na gaya wa ransa don wannan ba wa'azi ne da za ka yi mutane ba ma yaushe za ka karanta mutane wannan ba ma karatu ne aka ɗauko littafi za ka ba su karanta musu jama'a to ga falin da ke ciki sahibul akali mai wa yaftahu lahu khizana sai a buɗe wani akwatin akwara sauda baki tulu zunubai ne wata ya cika su ya aikata wannan ya zagi wannan a ciki ya bata wannan ya gudura wannan shari ya yanka kariya a nan ya haɗa mugunta a nan wannan fatan za a kashe da duhu hmm. eh, ya yi wahala da yawa mu yi akwatinan ba kome gobe muna iya maimaitawa in ta kama a maimaita ويفتح له خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوه ريحها توينت إن يبلو daga da yake mala'ika yana da idan mutum ya yi ƙarya ɗaya mala'ika sai ya yi su da shi kilomita mala'ikan da Allah ya turo masa su yi taya shi sai an gama da shaiɗan shi shaitan iya mala'ika na ganin shaitan din kamar da shaitan na ganin sa za su ƙaran gama su tsaya ce fata to idan mu ke yanka ƙarya guda ɗaya mala'ikun nan za su gudu dole su taushe bakin su su yi daba a cikin kilomita guda kaga lokacin shaitan ya shiga duk inda yake so ƙarshen ta ya sake saka kaga da wata kare kaga su mala'iku sun tafi kenan kula mutum ya watsi to nan eh 24 wannan misali ne ake badawa ɗaya na aiki mai kyau misalin ga abin da ke ciki mutum zai iya mai da da ransa 20 duka kyawawa ka gane mutum zai iya mai da akwatin ransa duka munanan da ma wani wanda za a buga mana misali kusan nau'i uku ne a kwanan bisa na ke son a haɗa karatun wannan dai baki kirin yake sannan kuma yana da ɗoyi dalilin da sana kawo wancan ka gama la'aika da mai tsarki ne yana jin ɗoyin shi to mutum ba zai ji wannan ɗoyin zunubai sai a lahira duk da akwai nau'in da za a ji nau'in irin wasu amma dai waɗannan manyan sai a lahira ya fuhu rihuha wa ya gishahu zalamuha duhun ya rufe shi tunda ana buɗe akwatin duhu in ya fito ya kewaye shi gaba ɗaya zai kuma shi wahiyar sa'a allafi asaba ita ce lokacin da mutum ya saba wa Allah don mutum kan ɗauki awa daga farkon ta har ƙarshe wa Allah ke in ba mai da hankali ba su suka fi yawa ba asallahu ta'ala fiha fa ya hasulu lahu min al-faza'i nan zai gobe kiyama kenan za a nuna masa wayannan ayyukan ya da wal ya kunyata yanzu kai kamar misali a ce mau koni da nake rauni kullum na kace muku kaza ina ce muku kaza ni aka bude min a fatin zuna bayana ai dan kun ta gaban ku kun kunyata da za ku dinga je sai za shi mana haka kake ashe haka kake ko mu san haka kake ba fala haula wala quwwata illa billah ya Allah ka fitar da mu Allah ka fare mu daga kunya duniya da lahira mana cikin wayo wallahi ya ba hankali za mu gani muke za mu tsallake gani muke za mu tsallake gani muke daga nan shi kenan za tsallake ba abin da za a gabu da gaba in ba haka ne ba ni ga an gama tara komai ko a rayuwar duniya ba haka muke ba mutum gani ke ya kulla da gwamnati kun yi fada da ita nan an wuce kun yi fada da ita nan an wuce kun yi kasa kasa ana an wuce kasa kasa nan shi wannan suna kirgawa Kan kadan kenan ran da aka je karshe aka ko aka wanda kuka kai aran gama da su aka abin da sai an tuno maka laifin da baka ɗauke shi laifi ne ba ka ma manta da shi sai lokaci kaza ma ce mana kaza karshen da wanda kaza zagin ya ma mutu amma sai an haɗo da wannan za ka kunta ƙarshe to balle Allah kana nan kana da fayil kana nan kana da fayil ko da an nuna maka ce ga fayil ɗin ka komai a ciki wannan ne ka kuma abin da za a rubuta ma ƙarya ne wannan an rubuta miliyan illa dai kana da hankali an nuna maka cewa ana faƙi diddiga abin da kake ciki to wannan ba na ɗan adam ne abin da tsoro ba Allah ne abin tsoro wannan na adam ba komai bane ba illa wani lokacin misalin duniya sai ka gano lahira da shi idan a karfafa ma lahira saboda kanan kunyata za ta bayyana duk wani abin da ke ke koyewa zai bayyana zai bayyana ba wani a cikin mafaci yana koya wanda ke koyewa Malau الفضح والخزي a sama ala wannan duhun da za a kai shi a raba wa 'yan aljanna shi da sa alihin na yi ya kwata neman aljanna to wannan duka mutum yana da wa'ina kwatina akwatina kaga nan idan misalin kawai yadda muka yi magana in kuna gane karatun a ce ga kadarin ka kuna zaune kana masa lissafin wannan a kullum kuma za ka manta ba ku gane yadda muke manta gobe in an ce misali ka tara yara a nan gobe na ce ka ke ka fara manta ake wanda durin da ka zauna da ranka kai wannan karatu kai wannan hisabin za ka gan shi sabo ne a don kayan jiya yau ma za ka same shi sabo ne tunda za ka duba najiya najiyan nan ba cika ba najiyan nan an saba najiyan nan an yi kaza kila yau ne za ka ɗauki fansa ko yaftahu lahu khizana a bota masa wata a ciki dan kamar yadda dan wake magana akwatunan ne ana ba mu labarin abubuwan da ake zubawa a ciki amma akwatu 24 kuma na da shi ukhra fariga ba komai ciki zai safiha ma ya so ba abin da zai bata mana a wannan bata masa wannan akwatin wala ya surruhu ba abin da zai bata masa abu da shi ba komai ciki shi wa hiya sa'a allati nama fiha lokacin da ya sai dai in ya gyara hatta masu hankali har bacci suna neman yadda za su yi su samu ladan shi. Sun kuma ke ba. ka tashi bacci ka yi alwala yi bacci da niyyar za ka huta ne ka ɗora kan aiki yanzu aikin da kake ya gagara ko da mutum da kai ta wancan bawan Allah race yana aiki da hannu da hannu ya kasa aiki in koma aiki da kwakwalwa kwakwalwa in na gama shi ne in na gama sai in tashi in rubuta abin da na shiga cikin kwakwalwa a haka yake a duniya bai da wani time na shiga ya tafi a banza ga zauna habbacinsa za ka iya sa haka yanzu aikin da ke gaban ka ka kafa yi ka gaje in ma ka ci gaba da yanzu aiki ba za ka yi sai ka kwanta da niyyar dan ka fita ka tsaba za ka kwanta da irin tsarin da annabi ya ce a kwanta za ka tashi da irin tashin da annabi ya ce to wannan baccin ka za a rubuta maka lada amma ai ka ga wanda suke kwanciya ba da wannan ba su suka ba kawai na gaji ba zan jan hotar na gaji bari in huta in ma ba a yi rikin sa'an da yayin da za ta kwanta ba ce ta kwanta kana jin ko kana jin wani abun sabon Allah ba ko kana kallon wani kayan sabon Allah a jikin bango kana kwanci kana kallon shi kana kwanci kana kallon shi kaga wannan kamun ta dama irin wannan makon sun kai aka wannan zo bai zaro ta masa amma wanda zaka je kawai ka ga ka faɗi ka kwanta ka tabbacin ka to shi ne za ka sa shi a kwatin ka za ga biro au gafala ko kuma in dai shagala gaba daya au shagala bi shay'in min al mubahi ko shagala da wani abu mai mubahi ba da ba kila ka je kana wankin kayanka ko ka je kana dafa abinci ko ka je kana da kaza lokacin da kike dafa abinci da lokacin da kike wanke gaba ɗaya kika zama kin cire Allah tunda ne dafa abincin nan ibada ne tunda mace ta dafa abinci wa mijinta da Allah ke rubuta wata. wannan yasa kake ganin matan asali wanda suka san Allah suka san addinin musulunci suke bakin ciki idan suka yi abinci bije bici ba yanzu kenan na yi wannan abincin a banza ina so na kati in ji daɗi in samu lada ga shi ka ƙi na yi ma mai naima ka ya sai mai ka ce wannan abincin ni zan samu ladan hidimanta kenan wanda za ta samu aljanna da shi da za ta samu abun nan da shi haka nan aka je aka shirya aka yi haka to mai hankali ya zama ta yi wahala kana nufi na yi wahala banza ta share ɗaki ta gyara ɗaki ta shigo ka tsaya kofa ha ka shiga mana in ka shiga zan samu lada ka shiga mana ka ɗan yi farin ciki kaɗan kamar ruwan nan a tsaye zan ke aikin da ke haba wace ki don ne in wuce ana ka shiga ciki ka shiga da ka san sai da ɗakin ka habawa ne zauna an ruwa sha ka sha ba sai ka tafi ba ta gama sha to shi kenan ta shi ka tafi na samu ladan na gyara ɗaki ka shiga ɗakin ka ji daɗi a tare da kai in ku ba haka ba sai da haka kawai ne sake yi don da yadda da ita don ya ji santa ko don ne ko don menene yana ya tsari a kan mubahi ne amma zai zama lada ma yi su uhu ainihin ba zai ga ainihin abin da fara ga laisa ha ma ya su uhu wala ya sarruhu wa hiya sa'a allati nama ha au gafala aw galar da shay'in min al-mubahi wannan dai baharu ne la sahila lahu wa yatahassaru ala quluwiha bi bakin cike wuri ya zama biyu awa ta tafi a banza ita jarin kenan irin wancan ruwan namu da narke wannan ya tafi a banza balada wa yanaluhu ainihin wa yanaluhu ma nalal qadiru ainihin me samu ya same shi wanda ke da iko ala rashin kafiri idan ahmalahu hatta fatahu ainihin mai um, yake wai ta hasaru ala kulubi haku uh, ainihin eh, abin nan uh, wayanaluhu ma nalal kadiru um, zai wanda ne dama ya samu abin da ya samu ala rashin kafiri idan ahmalahu hatta fatahu wa ala hadha tu'ridu alayhi khaba'inu haka za a gabatar masa akwati bayan akwati gobe kiyama a kasuhu tuna umarhi kun zo mun yi asarar akwatina mun fa abin da muka fa yanzu ka dubu a ce maka kana da shekara sattin ka cire a goma sha biyar a ciki arba'in da biyar kenan ku to ka duba ashirin da hudu sau arba'in da biyar yanzu na sa nan jere hmm? ya fi na kwana ɗaya ne ko ai na kwana da gaskiya ne za a yi shirin da hudu sau sau sha biyu ta kuma ko a shi ne wata a haula sau talatin ma tukuna kai na yi asaran kai abubuwa na zan rushe abubuwa na kwana tukuna sannan a koma na wata sannan a koma na shekara ai akwatunan mutum ba su ganuwa in duk suka zama alheri zai zama ya arziki a lahira idan suka zama tsiya duka mutum ya buni, shi ne wannan fa a hatar da ya taho idan mai irin wannan ya shiga wuta kawai ba ma magana shi ya tafi kenan taurin kansa ya kai taurin kai ya zo duniya ya yi zaman dabbobi zaman saniyarsa da zaman jakinsa aukatar tsola Umar sai ya kulu dan ne zai ce linafsi ce wa ransa ishtahidi bayan mutum ya gaya masa wannan wa'azi ya lissafta mata kaza ya lissafta mata kaza kuma sannan wa'azin mutum daga shi sai wannan zai fi tasiri ishtahidi yau ga mu ga yau akwatina dai mun cika irin akwatinan da muka cika da abubuwan da ba musamman muka cika ba amma yanzu ala basiratin mu kiyaye na gaba ishtahidi yau fi an ta'amuri khazana take kiraya wannan akwatin ki ayyukan alheri yau da dai ta wuce gobe kuma tunda ba a tare tare ne ba dole a samu ba amma yau tabbas ne ga mace wala ta da'iha fariga kakke batta zero wala tamli ila kasali tamili ila al-kasali kada ki karkata zuwa ga labari. wallahi lalacin nan ba zai haifa mana da komai ba kuma sannan ballanta na magana ta magana da zai taru cewar mutum ya wayo kana iya cika akwatin da wayo na yi kaza ai kaza ma mai kyau na ai kaza mai kyau ka cika akwatin ka da wayo amma za a je lahira in wayon ka din ya da gaskiya ne ba mu ma ba sai ciki Allah ya baka amma abinda muke maka gudu gobe kiyama a waye gari wayo kai kuma Allah bai karba ba mai kana iya cika akwatin ka da wayo don akwai wanda zai sanya rayuwar ka aiki da kai kai duk komai yayi masa tawili ila al Waddi wad wal-istirahati da hutu فيفوتك من درجات عليين درجة عليين تكوكتي مكي ما يدركه غيرك منين كاين بك صعب وسط صعب عايش نعم Eh. na sabon Allah ya eh. yi idan ya yi irin wannan mutum ya irin kida ya samu wani yanayi ya shiga wani hali Allah ya taimake shi ya tuno ya gano abun ya yi taubatun na har tuban ya zama taubatun na soho Allah kan gafarta shi ne wannan wajen babin tuba isa ake son mutum ba zai dunkule bai ce Allah ka gafarta min laifuka na ba ke amma baya mutum ya bi guda guda ya bi guda guda kaza na yi na fa abin da na yi wannan kaza na nan tsakanina da Allah na sha alwashin ba zan kara shi ba kuma na bashe, kuma mutum na kuka da hawayensa kan asaran da yi to wannan akwai sharuɗa guda uku in tsakanin mutum da Allah ne in kuma ya zanto tsakanin mutum da mutane ne to sai an ƙara sai mutum ya wara waje. sai ya samu mutumin nan da ya ɓata abin da kansa ya nemi shi tuba wannan ya kuma babin tuba babin tuba na nan da ba sai mu ce mu